to assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala yanzu dai zan kara baku eh, taimakon abu guda daya wanda allah ya sa ya samu ya hada ya yi amfani da shi allah taimake mu duka game da mannan magani na hiv ciwon kanjama da ake kira sidau akwai itacen da muke kiran shi oyoyo za ka gan shi yana fitowa kamar su riɗi hakan nan shi ma yana yi da ana miya da shi amma oyoyo ake kiran shi idan aka samu oyoyo a samu kamar sha cokali uku haka sai a samu riɗi cokali shida sai a hada da 'ya'yan oyoyon nan sai a garwaya shi za ka iba kaɗan a hannunka ka zuba a bakinka ka tauna da safe da rana ma ka iba ka tauna da yamma ma ka iba ka tauna idan har ka samu wata ɗaya kana wannan abu sha Allahu rabbi za ka rabu da ciwon ciwon zamani wannan in sha Allahu rabbi shi ma yana magani sosai sha Allahu rabbi taimakon da zan iya bayar in akwai wanda ya san oyoyo kuma ya san ainihin riɗe ba wai mai siga ba kuma wai ba mai gishiri ba ne haka riɗin da ba a soya ta ba shi ma oyoyon ba soya shi za a yi ba idan ka haɗa su kana taunawa mekon wannan riɗin zai sa wannan 'ya'yan ƙwayoyo ɗin ya je ya kakkace kakkashe kakkashe virus na ciwon idan da yake jikinka in allah yarda a riƙe shi mai kyau sake maimaita ƙwayoyo sunan shi e, kana murza za ga 'ya'yan baƙaƙe ƙanana ƙanana kuma da riɗi za ka haɗa 'ya'yan riɗi sai ka haɗa su 'ya'yan riɗi cokali shida 'ya'yan ƙwayoyo cokali uku za ka haɗa su a wuri ɗaya ka garwaya kaɗan za ka iba kaɗan za ka iba ka zuba a bakinka eh ka tauna ka tauna ka haɗe da rana ka tauna ka tauna ka haɗe shi ma da yamma haka yana kusa da kai dai ka samu dai wata ɗaya kwana talatin din nan ka yi shi an baka fi sabilillahi kai da kaji kai a dan kai aka yi aka baka fi sabilillahi ban kuma amince na bada ka bada wani ba kai na baiwa in ka hada kai makanka eh wanda kuma bai samu ba muna da shi ana hada in dai ban baro shi ba don ban bar shi ba dai insha Allahu rabbi muna nan alaman shi a nan to kuma in an baro shi a gida ma shikenan ina tafi da wasu abubuwa ɗin don kwatantawa abubuwan suna da yawa a cikin wannan kayan aikin namu don shi jeji ne abin namu to nan dai yadda tarin wannan abubuwan allah ya sa ka gan shi shine wannan ka gan shi baki da fari baki da fari ba baƙaƙe shine ƙoyo farare su ne ridi amma nan a misalin da na yi na haɗa shi don saboda kwatantawa ne ridin ya kasa ƙoyoyin yawa eh Allah sa dai za a gane shi mai kyau eh to assalamu alaikum sai ku bibi channel din da Allah idan kuka bibi channel din da Allah kuma ku tura wani eh, ku samu link din da Allah ku tura wani ko din shi ma shi ma ya samu ya gani shi ma ya karu duniyan gaba daya karuwa ne abin da ka taimaka shine kawai ka a duniya din shi taimako wannan da kuma da hakuri duk ba a ganin su amma kuma sun fi amfani don gaba ɗaya ubangijin allah ya ce wa manzanninmu sabaran ai yi haƙuri eh, sannan kuma a tashi a nema a bi a bi a bi kana bi ɗin kana neman za ka samu insha allah rabbi eh, kuma ka tura saƙo ɗin da aikin duk yana da kyau yawuwa. ai tura kamar ziyara ne a yi